Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 25 ga watan Juye na 2024. A cikin shirin za ku cewa wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Nijar na gudanar da ziyara a kasar Benin. albarkacin cikar shekara ɗaya da isowar majalisar cnsp kan karagar mulki gobe 26 ga watan shiye za ku ji sharhi akan yanayin tattalin arziki a lokacin mulkin rikon kwarya rahoton musamman na yau ya mai da hankali akan dashen itace da kulawa da ƙasa mai ɗorewa a nishar wata tawagar manyan jami'an gwamnatin nijar ta isa jiya a birnin kotonu na kasar benin domin tattauna batutuwa da dama masu muhimmanci da suka shafi kasashen biyu tawagar na karkashin jagorancin ministan cikin gida birgediya shanar mohammed tumba hakan ya biyo bayan ziyarar da tsoffin shugabannin kasar benin biyu yayi bone da unicefar sagulo suka kawo a nijar a watannin baya da kuma izinin shugaban ƙasar benin mutuna muku cewa alaka tsakanin ƙasashen biyu ta gurɓace ne tun bayan da kungiyar su da yawo ta kakabawa Nijar kunkume tare kuma da tsare wakilan Nijar a lokacin lodin man fetur na Nijar din a tashar jiragen ruwa na seme gobe 26 ga watan juye na 2024 cikar shekara ɗaya kenan da majalisar ceton ƙasa cnsp ta karbi mulki masanin tattalin arziki adamu lushe ya bayyana cewa duk da takunkuman da aka kakabawa nijar majalisar cnsp ta yi kokari sosai wanda zai baiwa kasar damar canza matsayinta a shekaru masu zuwa a hirshi da tawayar tarho da nafisa adamu Bayan shekara ɗaya da sojojin CNSP suka karɓi mulki, ana iya rike abubuwa biyu. Na farko, sabbin masu mulki sun yi ƙoƙarin yin waɗansu ayyuka na rage kashe kudaden gwamnati da kuma amfani da arzikin ƙasa ga fannonin da ke da matuƙar buƙata misali a fannin tsaro da kuma taimakawa marasa galihu a cikin yanayi na tsayar da ayyuka dangance da takunkumin da ƙungiyar yawo ta saka da tsaida tallafi daga waje a ɗaya ɓangare akwai buɗe waɗansu manya-manyan ayyuka na gyaran yankunan noma domin samun wadataccen abinci da kuma fara aiki da bututun man niger benin wanda yana da matukar mahimmanci ga ƙasar niger a shekaru masu zuwa a farkon watan uku ne sojojin amurka za su kammala janyewarsu daga kasar niger kamar yadda hukumomin niger suka bukata yi ne aka fitar da wannan sanarwa a yayin wani taron manema labarai da janar manjo kenneth ekman na kasar amurka ya kira ya kuma bayyana damuwarsa dangane da yanayin tsaro bayan janyewarsu sannan kuma ya ce za su karfafa hulɗa da kasar cote d'ivoire domin kula da barazanar rashin yanayin tsaro sosai wato a yankin sahel dan kungiyar farar hula kakatuda da aka kama jiya bayan ya wallafa bayanai da ke iya tada hankalin jama'a tare da cutawa mutuncin dan adam lauyan da ke kare shi ahmed bakin bature ya ce ya kasance a gaban alkalin gwamnati a yau wanda nuna cewa an wanke kakatura daga zargin da ake daga halayen da ake zargin shi da aikatawa ma'aikatan kafofin yada labarai sun shiga cikin juyayi biyu bayan rasuwar tsohon mai gabatar da shirye-shirye kuma fitacce mai bada labarin wasanni sumana zatau da aka fi sani da sunan alfa zazi jiya ya rasu yana da shekaru 104 a duniya amurcin yau ne aka yi sa a makabartar yantala sai mu ce allah sa kwanciya hutawa ce talatin da biyu da digo tara bisa ɗari shine nasarar da aka samu a jarabawar bakaloriya ta shekarar 2024 kamar yadda ofishin ministan ilimi mai zurfi ya bayyana a shiya dr ali hamadu malamin jami'a a maradi kuma wakilin jarabawar bakaloriya ya yi mana sharfi akan sakamakon kashi talatin cikin ɗari ba wani euh, sakamako ba ne na nuna jin daɗi sosai sai dai waɗannan sakamako suna ba da ƙwarin gwiwa ganin cewa suna nuna ci gaba idan aka kwatanta da shekarun bara shekara ta biyar shekara ta hudu shekaru goma kenan kuma mun lura adadin samun nasara na ƙaruwa. kenan ana iya bayyana farin ciki wannan ci gaba ana iya fassara shi kan dalilai da dama na farko shine ba a samu zanga-zanga ba a bangaren karatu shekarar karatu ta 2023-2024 ta kasance shekara mafi kwanciyar hankali. A kara da wani batu mai muhimmanci shine game da gungu na biyu a wannan shekara hukumar OBEX bisa bukatar ma'aikatar ilimi mai zurfi ta duba sosai kasa mizalin sake cetowa a cikin gungu na biyu. Wannan ya taimaka sosai ga wani sakamako na 100% bisa ɗari cikin yawancin cibiyoyin jarabawa. karamar hukumar karkar ta gasar ta yi fice wajen noman rogo a yankin domin daidaita al'amuransu da sauyin yanayi manoma rogon na wannan yanki na jihar tilibiri sun soma aiki da wata sabuwar fasaha ta dashen rogo mai karko salu udu ɗaya daga cikinsu ya yi wa sai da abudu winditan ƙarin bayani Idan aka duba a duniya irin cimakar da aka yi amfani da ita wajen yaƙi da yunwa da kuma talauci, rogo yana sahun gaba. Manyan masana da yawa ne suka sha haɗuwa a Algeria domin neman sani akan fasahar shuka rogo. A lokacin idan aka dasa rogo ana dasa shi ne tsaye idan iska ko ruwa suka zo su kwantar da shi sai lalace. Amma yanzu an wuce da wannan, koyanda ake katse shi ana katse shi ne kilomita goma zuwa goma sha biyar idan aka yanke shi ana kwantar da shi a shoka shi a ƙasa to wannan rogo zai sanyu ya eh, ta yaɗo a cikin ƙasa mun taɓa samun rogo da ya yi mita biyu na tsawo mun samu uwar rogo da ta yi kilogram biyar don haka ne muke kira ga manoma da su yi ƙoƙarin neman ilimi saboda ilimi yana fitar da mu cikin kunci. Matan gundumar ta sawa su mai da hankali sosai ga ayyukan noman garake a wuraren da aka gyara da haɗin gwiwar abokan hulɗa. Wasu matan da muka tarda suna tsakan aiki a ƙauyen Kamun sun yi bayani akan amfanin da suke samu ta hanyar waɗannan ayyuka. ayyarsu da Musa sale Mu shuka rogo, mu shuka dankali da zogale gatana. muna ɗiba muna dafa muna ci ruwan ta mu saida mu cuta ma muna cuɗa muna ba iyalin mu kuma muna kasa muna saida muna samun kuɗi muna wani abin da kuma yanzu zan mun na damuna da mun ka kuɓewa mun shuka ga rogo mun ƙara sanya wasu sun sanya dankali da kankana da masara da zogale da mun ƙara yanzu muka zo sai mu ɗibi zogala kuma mu ɗibi tausa ga ta na wadda Allah ya huddo sai mu gama mu je mu dafa da kwana ɗaya zuwa na biyun ka zo sai ka ɗibi wannan tsawon ka dafa ka je ka saida ka samu dan hatsin da ka samu ka gama mu diyanka ku dawa ku ci kuma ku da rabi ku samu yan kudin zakwashewa mu dai wannan garka a noman rani annu muke sanyawa mu sa salad mu sa shu wanda zamu ci daga a noman rani in aka ce muka bazara ta yi kuma sai mu sanya rogo mu dasa shi ruwa in ya kama shi kenan zuwa kaka kuma shi ma mu hudda shi a kasar nijar a jihohin difa da agas ɗaya ne hukumomi suka ba da izini a sarrafa gawai na ice amma kuma da wani nau'in icen daban sai dai a gundumar gingimi a jihar difa masu yin gawayin na kokawa da tsadar farashin neman izini muhammadu juru ɗaya daga cikinsu ya yi wa abdullahi maina karin bayani wannan gawayi dai za mu je daji sai mu sara busasshen itace sai mu gona ya wuta ya mutu ya fushi ya kona wace gari sai mu tona sai mu sabo sai mu kawo kamar a wuni buhu uku fudu haka ne ishin kangar ne sai mun shirya ma takarda sannan za mu fita gari za mu kawo sai mu saida sai mu je mu sai abincin gidanmu kudin gawain dama baya wuce abincin gida mu dai muna so a sauwaƙe mana takardan saboda wani dama sai ya fita da bashin zai je abincin gidan shi sai ya ɗauki ma bashi ya ɗauki ma gidan shi abinci gawain ma in ka kawo sai dai in ka biya bashi abin da zai rage din ma dole gobe ma sai ka koma ba za ka samu hutu ba Sarkin da magaram a jiya ya naɗa Mansur Amani a matsayin magajin gari mai martaba, mukami ne da ke cikin masarautar tun lokacin da sarkin na farko ya kafa da magaram ta yanzu. To sai dai kuma an bar shi tun sama da karni na ɗaya. Abdulkarim Inki ko kuma Bulama a masarautar da magaram ya yi wa Aliketa ƙarin haske. wakilin sarki ne abin da ya shahi da harkokin gari a kusa da sarki a gaban sarki don ka shi ne yake ba sarki bayani kan duka lamarmuran abin da ya shahi gari daga lokacin sarki tanimu a lokacin shi ne ita wannan masarauta ta kai babban matsayinta na masarautar da magaram tun lokacin shi ne wasu wuraren wasu makaman sarki bai sake mai da su ba kuma wasu gidajensu sun mutu mutanen ba su tambaya ba aka tada musu su kuma lokacin nan sai sarki ya raɗin kanshi yake ɗaukan wani matsayin ya ba wani wannan sarauta ce ta gargajiya kuma duka hadawa da yake naɗawa suna aikin shi ne kuma a wurin shi ne suke kun ba kwaɗan lamarin bariki ba suke wannan kwan aka ma an ma hal abada ne in baka nan ɗiyanka suna nan ɗiyanka sai su gaje ka Ƙungiyar farar hula M. sunday a wantar manema labarai da ta kira a yau a Yamai ta sanar da shirgullen da za ta gudanar a tsarin wato a daren makon wasannin al'adu na 'yanci da ceton kasa da yi da cikar shekara biyu da kafar kungiyar abdullahi saidu shugaban kungiyar na dauke da bayani mun kira taron manema labarai domin gabatar da ayyuka da za mu yi a cikin tsarin satin al'adu da samun 'yanci na ƙasa mun tunatar da ayyuka akwai ranar ba da jini a dukkan fadin kasa da kuma shirya wata wasa domin tunawa da sojoji da suka rasa rayukansu a fagen daga da fararen hula da aka hallaka a ranar lahadi da karfe biyu na rana a palais de congrès manufar wannan tsarin namu shine tattara kudade a gidauniyar jinkai da kuma buɗe gidauniya ga jama'a su ba da gudunmawarsu wanda ya shafi kuɗi da kuma kaya sai rahoton namu na musamman yaƙi da hamada ya zama wani abin da aka fi ba fifiko a nijar domin fuskantar al'amarin gurgusowar hamada da taɓarɓarewar ƙasa ana ƙoƙarin ƙaddamar da shirye-shirye da na shuka itatuwa da kuma kula da ƙasa mai ɗorewa waɗannan ayyuka da ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na ƙasa da ƙasa da kuma al'umma ke gudanarwa za su taimaka wajen farfaɗo da ƙasa tare da samar da muhalli mai tsafta ga al'umma ga ƙarin bayani a fasarar rahoton maryam ade Nijar ƙasa ce ta hamada kuma ga ayyukan ɗan adam amma duk da haka gwamnati da matasa masu kishin muhalli da kuma abokan hulɗa a wannan fanni na gudanar da ayyuka domin sake maido da ciyayi a wasu filaye a cewar Sani Ayuba shugaban matasa 'yan kai na muhalli. Mahimman manufofin furoje ɗinmu shine shuka itatuwa da dafawa farfado da itatuwa a yankunan da aka sare itatuwa Don haka ne muke tunanin yin shuka itatuwa a tera a cikin tsarin haɗin gwiwa da ƙungiyar sayar da ya shafi jama'a da suka baro mazauninsu da kuma al'ummar garin. A cikin ƙasar Nijar bikin sallar samun 'yancin kai ta ranar uku ga watan Agusta ana kiranta kuma sallar shuka itace ana amfani da wannan dama musamman matasa domin shuka itatuwa a ko'ina a cewar Sani Ayuba. Muna nan da yin waɗansu gandari a eka 20 sannan za mu shuka bagaruwa saboda icce ne da ke da haƙurin wahala da yake iya girma da wuri. Euh, Haka kuma a cikin mayan birane kamar Yamai tuni mutane sun fara neman itatuwan da za su dasa sun yi imani cewa itatuwa na da muhimmanci a cikin rayuwar yau da kullum domin suna kawo ni'ima ga muhalli. yana sa tsanwa idan akwai tsanwa akwai lafiya sannan itatuwa suna hana iska ya takura wa jama'a sannan kuma ice yana samar da inuwa wallahi na zo sayan ice ne na mangoro ina son sai ice mangoro biyu paske amfani gare su sosai paske ina so in na je na subka su na san ko nan da zuwa gaba kaɗan dan lokaci dole sai na amfana ko bai aihu ba na ci icen mangoro na san dai normaleman yana bani inuwa inda zan zamna itatuwa na taimakawa baya ga yaƙi da hamada kuma suna taimakawa wajen kiyaye muhallin halittu kamar rage illar sauyin yanayi madala masu hare ƙarshen shirin kenan na marishin yau a huta lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.